والصلاة والسلام على رسول الله وقال المصنف رحمه الله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وهذا المعنى الذي قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه فيما كان قربة محضة لله فكيف بنذر فيه شرك فإنه لا يجوز نذره ولا الوفاء به wa hadha wa in kana kada gamar al-islam wa kathura al-ukuf ala al-qubur allati hiya min ahli al wa gairihim? fa 'ala an-nasi an yuti'u Allah wa rasulahu wa yattabi'u dinallahi alladhi ba'atha bihi nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam wa la yashra'u min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله وليعبدوا الله وحده لا شريك له كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقال تعالى في حق الذين كانوا يدعون الملائكة والنبيين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 sha uku ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan uku miladiya ta dubu biyu da sha biyu a wannan darasi na bughyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasinmu na hamsin da hudu a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci kuma wannan shine na 168 idan ba a manta ba gabar da ibnu taimiyya rahimahullahu ta'ala yake tattauna magana a kanta shine da ya shafi abin da ya kamata a yi a makabarta ko ga mamaci bayan mutuwarsa an binne shi da kuma abin da bai kamata a yi masa ba Abin abinda yake shari'a ce ta zo da shi ta yadda a yi da kuma abin da shari'a ba ta zo da shi ba ko ma ba ta yadda a yi ba nassoshi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama suka nuna baro-baro cewa bai halatta ba daga cikin irin abubuwan da aka kirkira daga baya ake yi a kaburbura na wasu annabawa daga annabawan Allah ko kuma kaburbura na wasu salihai ko kaburbura na wasu da ake tsammanin waliyan Allah ne na ainihin bakance da neman biyan bukata a gurin wanda yake mamaci wanda wanda abu ne da shari'a ta haramta ta hana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tsawatar a kai ya nuna kuma abin da ya dace a yau mamaci akwai batun bakance da ake yi wanda ya shahara kuma ya watsu a kasashen musulmi da dama wanda kuma sauran abin da aka gada ne na jahiliya da kuma abin da ya shigo mana cikin addinin musulunci daga wasu addinai daga wasu maguzawa na wasu al'ummomi da suke yi akan a makabarin wasu daga cikin manyansu wanda aka shigo da wannan cikin musulunci ya sanya ana zuwa ana kai kayayyakin gara kayayyakin daɗi da dukiya da dabbobi da gwalagwalai a kai su makabarta a ce gashi an kawo wa wanda yake mamaci ana neman biyan wata bukata a gurinsa wanda su masu kula da wannan makabarta kuma su za su yi awon gaba da dukkan abin da aka kawo su kasa a tsakaninsu wanda wannan bayan kasancewarsa shirka ne da Allah ka nemi abin da Allah kaɗai zai iya yin shi gurin wani wanda ba Allah ba ka nemi biyan bukata waraka ko haihuwa ko arziki daga wani ba Allah ba wanda wannan shirka ne bayan haka kuma damfara ce da cin dukiyar mutane ba bisa ka'ida ba duk wanda ya zama sana'ar sana'arsa kenan ya tsaya a makabarta domin an ajiye wani abu ga wani mamaci ga wani kabari shi kuma ya awon gaba da abin ya je ya biya bukatarsa da wannan wanda babu shakka haramun yake ci akwai waɗanda har ma sun ware ma irin waɗannan dukiya asusu na musamman wato wanda suke kiran su sanadiqun nuzur wato idan aka yi bakance aka je aka kai su kuma za a tattaro a kawo a zuba a wannan asusu a ciki ake sallamar ma'aikata a cikin su da shan su yake wani a wasu kasashe da yawa akwai wannan kuma an daɗe ana yin wannan tun ma abin bai kai haka ba ana yi a ce ga wani waliyi ne ko wani salihi ne bayan ya mutu ana zuwa kabarinsa domin biyan bukata neman biyan bukata haihuwa ko wadata ko wani da bashi da lafiya a samu lafiya ko wani da ya bace a gano inda yake to sai a rika kai dukiya an kuma aje wasu wanda su aikin su rika tara wannan dukiyar ana zuwa ana zuba su a akwati da asusu na musamman ana taskakewa ana tarawa a ciki ake sallama su cin su da shan su da cin iyalansu da shan iyalansu da suturarsu duk ya ta'allaka da wannan dukiyar da ake tarawa akwai wasu lokuta ma da waɗanda ake yi ma irin wannan za ka samu ba su ma mutu din tun ba suna da rai sai ce na salihi ne waliyi ne mai tsoron Allah ne mai zuhudi ne mai yawan ibada ne za ka ana da wata bukata sai a ce an yi masa bakanci za a kai masa wata dukiya sai a je a same shi da wannan dukiya a ce ga dukiyar da aka yi masa bakanci ga kuma bukatar da ake da ita a gurinsa shi kuma ya karɓi wannan dukiya a ciki zai sha kuma ya raba wa yaransa da wannan ana yi kuma har zuwa yanzu da yawa daga cikin kasashen musulmi zaka samu akwai wannan musamman a cikin mutanen da suke kauyawa ba su yi karatun addini ba ba su san addini ba su aka fi damfara da irin wannan kasashen laraba da yawa zaka samu irin wannan yayi yayi kamari sosai irin kasar Morocco misali da irin kasar Masar da irin su Algeria kasashe da yawa zaka samu akwai irin wannan sosai ana zuwa makabarta ka ga mutane a makabarta sun yi daddazo suna layi akwai wanda ah, wato sha yanzu magani yanzu akwai wanda shi bukata kai masa kamar yankan wuka ne yanzu za zaka samu biya biyan bukatar ka akwai wanda kuma aka dan samu jinkiri haka akwai na sama akwai na tsakiya akwai na kasa kasa kowa gwargwadon girman waliyinsa ko salihinsa gwargwadon irin abin da zai tara na dukiya to wannan duk ya saba wa koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam to shine ibnu taymiya yake magana karantar sa ba kance din wato mutum ya ce in Allah ya yi min kaza ni kuma zan yi wa Allah kaza ya ce in Allah ya bani lafiya ni kuma zan yi azumin wata daya ko kuma in Allah ya dawo da wani da ya tafiya lafiya ya dawo da shi gida lafiya zan yi sadaka da kuɗi kaza ko kuma Allah in ka bani haihuwa zan yi azumin kwana uku ko kwana hudu ko sati daya gwargwadon yadda yanka wa kansa wannan shi yake cewa bakanci mutum ya dora wa kansa wata ibada wacce a asali bata zama wajibi a kansa ba amma ya wajabta wa kansa saboda wata bukatar sa da yake da ita a gurin Allah wanda shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana irin wannan yace la ya'ti bi khair inma huwa shay'un yustakhraju min al-bakhil wato irin wannan bakanci baya haifar da wani alkhairi sai dai wata wani rabo ne da ake fitar da shi ake kwato shi daga wajen wanda yake marwaci wato mutum ne wanda ba zai yi Allah da'a ba ba zai yi kiyamun laili ba misali ko ba zai azumi mukan nafila ba ko ba zai sadaka ta nafila ba sai ya shardanta wa Allah wani abu ya ce Allah in kaza da kaza ya faru to ni kuma ya Allah zan yi kaza da kaza to ta haka ne za a samu ya yi sadaka ko ta haka ne za a samu ya taimaka ma masu bukatar taimako ko ya yi sallolin nafila ko ya yi azumi amma ka kawai ba tare da wani dalili ba ba zai yi ba to kaga ya zama mai yi wa Allah ruwa da ibadarsa duk da Allah dai ghaniyyun ne baya bukatar komai a wajenka kai kake da bukatu bukata a gurinsa in ma kai kanka kaiwa to amma duk da ka rika ruwa ka rika mamako da abin da Allah ya baka ka amfani da lafiyar da Allah ya baka da lafiyayyen jiki da Allah ya baka wajen bauta masa sai ka sanya wani sharadi da kake tsammanin in kai haka ne zaka samu biyan bukatar ka annabi sallallahu alaihi wasallam ce irin wannan bakanci ba shine yake haifar da alkhairin da ake samu ba wato mutumin da ba shi da lafiya in Allah ta'ala ya kaddara masa waraka ko yayi bakancin ko bai yi ba zai warke in kuma Allah yayi ba zai warke ba wannan cuta ce ta ajali ba zai tashi ba to ko da bakancin ko bakancin ba zai tashi ba saboda haka kaga baya canza wani abu daga cikin kaddarar Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu la ya'ti bi khair ba wani abu da alkhairi da shi ba kancan ne zai zo maka da shi ce innama walakinahu bihi min al-bakhil wani abu ne da ake kwato wani haƙƙi daga marowaci da shi ta hanyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kirkirar bakanci mutum ya kirkiri yin bakanci da kawai haka nan ko kuma ya sanya wani sharadi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya daga cikin da'a amma da mutum zai yi ba kancan yi wa Allah alkawari ta wajibi ya cika wajibi ya cika nan ne Allah ta'ala ya yi su cika alkawari ba cika bakance yufuna bin nadri da Allah ya ce suna cika su ah, wal yufu نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا atiq Da Allah ya faɗa. to wannan duk ana maganar wanda ya riga yayi wanda ya riga ya yi to ya zama wajibi a wuyansa dole sai ya sauke wannan wajibin amma abin da ake bukata tun farko baka da yayi in kuma yayi yayi wa Allah alkawari to dole yayi to shine yake cewa kad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nazara la ya'ti bi khair annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa shi ba kance baya zuwa da wani abu na alkhairi wato ko dai ba alkhairi ne yake sa mutum yayi kance mutumin da yake akwai san alkhairi a zuciyarsa to ba zai sa wa Allah wani sharadi ba mutumin da yake da zuciya ta ya taimaka ya yi sadaka da dukiyarsa ya taimaki addinin Allah ya taimaka wa musulmi masu bukata to wanda a bukatar sai yayi bakanci zai zaka samu yana wanda kuma kaga sai ya hada da wani sharadi sannan yayi to wannan ba ba alkhairi tare da shi in akwai alkhairi tare da shi to ba bukatar sai yayi wa sai wa Allah sharadi in ka yi bani kaza ko in ka yi min kaza ko in ka yi ma wani kaza ni kuma zan yi maka kaza shine an nazara la ya'ti bi khair ko kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da an nazara la ya'ti bi khair wato da abinda zaka samu ba saboda kancan bane wato ba kancan ne zai saka samu abinda kake nema ba kana neman kuɗi ka ce Allah in ka bani kuɗi ni kuma zan gina ka ta fara masallaci a garinmu ko zan yi babbar makarantar islamiyya ko zan taimaka wa ɗalibai su yi karatu ka sa wannan sharaɗin sai kuma ka samu dukiyar wannan sharadin ba shi ne sa ka samu dukiyar ba da man can Allah ya yi za ka samu dukiyar ko da ka yi wannan sharadin ba Allah zai baka dukiyar dan ya riga ya rubuta maka za ka yi ta to kuma sai ka yi shi ne zai baka haka nan idan mara lafiya ne ya roki Allah in ka bani lafiya ni kuma zan yi kaza kaza kaza ko da lafi ko da wannan sharadi ko wannan sharadi abinda Allah ya kaddara masa shi zai faru wannan warakar zai samu in Allah ya kaddara masa ita kuma ba zai samu ba in Allah bai kaddara masa ita ba wa inna la yustakhraju bihi min al-bakhil ana fitar da wani haƙƙi ne daga marwaci da da wannan bakanci wa hada al-ma'na qad thabata an nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin fima kana qurbatan mahdatan lillah wannan ma'ana wannan bayani ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki daban-daban a cikin abin da yake tsantsar biyayya ne ga Allah wato ka ba mutum ya ce in Allah ka bani kaza zan yi sallah raka'a kaza dare zan yi zan yi kiyamul laili ko in ka bani abu kaza Allah ta'ala zan zan yi sadaka ko zan zan yi azumi na kwana uku ko na sati daya ko na wata daya azumi da sadaka da sallah duk wannan qurba ce mahza tsantsar ta'a ce biyayya ce ga Allah neman kusanci ne ga Allah to duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa a bar shi kada a yi shi ya ta alkhairi duk da da'a ce ga Allah biyayya ne ga Allah fa kaifa bi nadrin fihi shirkun to ina kuma a ce bakancen da mutum zai akwai shirka a ciki to zama abin da zai yi ba kance a ciki shirka ne sai in Allah ka bani kaza ni kuma na yi alkawarin zan yanka ma waliyiwa ne abu kaza wato zan je makabarta ta wani in yi yanka ko in kai dukiya a wannan makabartar kaga wannan shirka ce bai halatta kai ba to abinda da'a ma ne an ce kada ka yi balle kuma abinda yake shirka fa innahu la yajuzu nazruhu wala alwafa'u bihi irin wannan ba kancan bai halatta a yi shi ba bai halatta kuma a cika a cika wannan kancan ba shi yasa kamar yadda muka yi bayani a wancan satin duk wani kancan da yake saban Allah ne to annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba da dama an cika wannan kancan ba abinda Allah bai izini da shi ba a mai da shi addini a yi bakancansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar wanda ya zo ciyar ya rasulullah yar uwata ta yi bakance ina ji amir ibn ukbat ibn amir ne ciyar ya rasulullah yar uwata ta yi bakance za ta tafi hajji a kaba ba za ta hau ba ta hau abin hawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tamshi wa tarkab ta je hajjin kuma ta hau wato ta je hajjin ta tafi amma ta hau wato kada ta ce gaba ɗaya kwata-kwata ba za ta hau ba in ta kama ta yi tafiya a ƙasa ta yi tafiya in ta kama ta hau abin hawa ta hau abin hawa wato kada ta ci gaba da wannan bakancen nata kamar da muka kawo bayanin abu isra'il da ya bakancen cewa zai yi azumi zai tsaya a tsaye ba zai shiga inuwa ba ba zai yi kowa magana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi duk abubuwan nan da ya zana kawai abin da ya ce ci gaba da azumin sa amma ya zauna ya shiga inuwa ya yi mutane magana kaga bai bar shi ya cika alkawarin da yayi wanda ya ba shari'a ba shi kaga ko da abun wato abin da ya zama ma'asiya ya kasance ba a yadda mutum ya cika shi ba irin wannan ba kacin ba a yadda mutum ya yi shi ba to ina ga abin da yake kuma shirka ne ga Allah wannan bai halatta tun farko mutum ya irin wannan kancan ba in kuma yayi aka gaya masa to bai halatta bai halatta ya cika wannan alkawarin ba mala ya wa haga wa in kana kad ghamara al islama wa kathara al-uquq al-qubur allati hiya lis-salihin min ahli al-bayt wa ghayrihi yace wannan duk da cewa duk da kasancewar abu ne da ya mamaye musulunci wato ya shigo wa musulunci ta ko'ina ya zama na gashi dai musulmi a kasashe daban-daban duk suna yi wa kasarar ukufu alal qubur da zumtar kaburbura ya yawaita wato aka aka samu mutanen waɗanda koyaushe za su je su zauna a makabarta da niyyar ko suna roƙon wanda yake cikin kabari ko suna tawassuli da shi ko wani abu mai kama da haka duk da cewa wannan ya yi yawa ya fantsaba ko ina da ina ya shiga cikin musulmi a zamanin nuka daban-daban kuma akwai lokutan da aka samu da yawa daga cikin malamai ma ba sa tsawatarwa game da wannan wato ba sa hana mutane aikata wannan to duk da haka duk da haka fa'alan nasi an yuti Allah wa rasulahu wajibi ne ga ga mutane su yi wa Allah da manzansa da'a wato ba za su dubi abin da ya fantsama ya yawaita a cikin musulmi ba kada ka dubi yawa ka dubi abin da yake da'a ne ga Allah da manzansa kai ba ruwanka da me yawancin mutane suke wa in tutai aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ce in ka bi yawa yawancin mutane in yawa za ka bi to za su batar da kai daga hanyar Allah shi ita gaskiya ba yawa take dubawa yawan hujja ake dubawa karfin dalili ake dubawa gaskiya ita ce yawan mutumin da yake da gaskiya shine mai yawa domin wanda Allah yake tare da shi shine yafi kowa karfi shi yafi kowa yawa shi yafi kowa izza walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin saboda haka karfin yana ga wanda yake da karfin hujja amma ba wai karfin jama'a ko karfin yawa ba to shi yasa ibnu taymiya yake cewa abinda za a duba a nan shine yawa Allah da'a da manzansa me Allah ya ce me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wai za a dubi me yawan yawancin mutane suke yi ba zaka duk wanda kaga yana hujja da yawan jama'a cewa yawan mutane ga abinda suke yi to wannan bai san shari'a ba musamman ma a lokacin da za a jawo masa nassi daga alqur'ani ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ci karo da abinda yawan jama'a suke yi ce ga Allah abin da yake cewa alkuraninsa ga abin da sunnar manzo Allah ta zo da shi sai ce a ah, ga abin da shi kuma mutane suke yi to kaga wannan kawai tabbacin sa bai ma san addini ba inda ya san addini zai ga cewa a yawa yawancin mutane shi kansa shaidan cewa la tajidu aktharahum shakiri ba za ka samu da dama daga cikin su masu gode maka ba Allah ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur ai kuwa kadan ne masu godiya daga cikin bayina saboda kadan din wannan shine mai yawa a wurin Allah ka zama tare da gaskiya ko kai kadai ne a gari ko kadai ne a cikin jama'ar ka kada yawan mutane ya sa cewa gaskiya shi ne malam yake ishara zuwa ga wanda yace ko da kuwa abin ya riga ya mamaye musulmi ko ina an shigar da abin cikin musulunci har ma za ka gani a cikin tarihin da dama daga cikin wasu malamai ana cewa ai kaburburan su ana zuwa ziyara ana kuma kai bakance wato kai ka ce wani yabo ake yi wa shi na macin a ce saboda sa da sa da martabar da Allah ya masa da falar da Allah ya bashi a garin su ma yanzu haka kabarin sa ana zuwa ziyara ana kuma kai bakance da kayayyaki iri za ka yi kadari wani lokaci kana karatun tarajin wato tarihin magabata ko tarihin wasu malamai da suka gabata in ana faɗar falalarsu sai a ce ayi wa qabruhu yuzaru wa yunzaru lahu nuzur ce ai kabarinsa ana ziyarar sa kuma ana kai masa bakance to kai wani ya ruɗe ka kai cewa a ah, to ai malami kaza an ana yi masa haka ya nuna gaskiya ne abu. to ko da ana yi wannan ba shi ke nuna gaskiyar abin ba ah, kuma shi wanda ya riga ya bar duniya ba a yi masa hisabi ko binciko abin nan ba a kama shi da laifin da wasu masu lai suka yi sai dai idan a rayuwarsa ya ɗaure wa abin gindi wato da a ce za a samu wani malami salihi mai tsoron Allah ta kiyi na kiyi a garinsa sai ya rasu ya bar duniya abin da shi sai mutanen garin su rika yi masa wani abu a kabarinsa na bauta to ba a tuhumar shi malamin sai dai idan a rayuwarsa ya rika goyon bayan abin ko ya rika tarbiyyar jama'arsa a akan yi masa hakan rika nuna cewa wannan matsayinsa ne kuma babba haka ake masa to wannan shine za a kama shi da laifin abin da ya karantar da mutane kuma ya kira zuwa gare shi amma bayan ya rasu a ce ko wasu jahilai su je su yi abu kaza a kabarinsa su yi kaza a cikin a makabartar da yake kwanci wannan ba ba hujja bace da zaka kawo ka ce to ai gashi gashi wani ma ai an yi a kabarinsa saboda haka mu muna ga hujja ce wannan za ta sa a ci gaba da abin kuma shi ma malamin a lissafo shi cikin wanda suka goyi bayan abin wani rashin adalci ne bayan mutum ya rasu ya bar duniya in kafa amalu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zabatul insan in kafa amalu illa min thalath sadakatin jariya wa ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin da lahu to sadakar da ya bari mai gudana to abin da ya bari na wakafi wanda za ci gaba da morarsa ko kuma ilimin da ya bari ana amfana da shi ko kuma yaro na kwarai da ya bari ya yi masa tarbiya yaron yake masa addu'a ko yaran da ya bari suke masa addu'a kaga wannan su ne abin da ya fi saura bayan rasuwar mutum amma abin da duk za a zo ayi bayan ya bar duniya a makabartarsa ko a kan gawarsa to duk ba hujja bane da zaka dauko kana ce to ai wani ma an masa kaza an masa kaza akwai wani lokaci da wasu rika dauko wasu maganganu ko wasu labarurruka da ibnu abdulhadi ya rubuta cikin al-uqudud durriya na ibnu taymiya tarihi ibnu taymiya al-uqudud tarihi ne na ibnu taymiya da wani dalibin sa almajirin sa da ake kira ibnu abdulhadi ya rubuta to lokacin da ibnu taymiya ya rasu kun san duk gari gaba daya kusan ba wanda bai fita da nuna tashin hankali ko ɓacin rai da abin da ya faru ba wato bayan an fito da shi daga tunda ya rasu ne a cikin a a kurkuku to aka fito da gawarsa kusan garin dimashq ba wanda bai fita ba kamar da ibn kasir yake cewa sai yan wasu fitsarin mutane waɗanda su ma tsoro hana su fita sun shahara a rayuwarsu da nuna gaba da kiyayya da cutar da ibn taymiya saboda haka suke tsoron kada su fita su gamu da hushin jama'a sai suka ɓoye a gidan su amma kusan kowa da kowa ya fita to a wani lokacin a ce mata sun fito maza sun fito waye ya fito an tsaya akan ga wasu an yi kaza an yi kaza sai ya ce to gashi ko da kuke cewa kaza ba a yi ga ibnu taymiya ma an masa kaga wannan ba hujja ce ta rago wanda bai san ya rasa makama ibnu taymiya din ne ya karantar da yake da rai me yake da kuma gari ya fito da yawa duka gaba ɗaya da, da masu ilimi da marasa ilimi da masu hankali da marasa hankali kowa zai fito a lokacin an ce maka ibn taymiya ya shirye da duk mutanen shi ne gaba daya da rika ce duk shiryayyu ne koyarwar ibn taymiya suke bi a a nan dai Allah ta'ala yana nuna yadda Allah ya jefa soyayya sani a cikin zukatan al'umma duka da mazan su da matan su waɗanda ake ganin kamar duk makiyansa ne yadda aka rika bata shi aka rika masa kazafi da sharri da yarfe sai gashi bayan mutuwarsa Allah ta'ala ya jefa soyayya a cikin zukata to wannan soyayya za ta sa wasu su rika yin wani abin da suke zaton daidai ne wanda kuma shi a rayuwarsa karantarwarsa duk ya yi ta magana akan wannan shi kaga in adalci za ka yi to za ka yi mutum hisabi ne da abin da ya faɗa ba abin da aka yi bayan ya mutu ba ko a je makabartarsa yanzu a ce an gine makabartar an yi wasu karafuna an yi makabartar an yi waye an yi waye ka ce to gashi shi da ya ce ka a yi gini akan gashi nan an yi masa to ya kake so ya taso bayan ya mutu ya zo ya yi rigima ya yi dambe da masu ginin ko in an turo maginan ya fito daga cikin kabari ya fatattake su haka kake so koko yaya to ana kaga ba ba shi ba shi da laifi kamar ashabul kafi ne da aka yi gini akan wa qala ladina wa ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida me laifin su su haka ba wanda zai zo ya ce saboda yana magana akan haramcin yin gini akan makabarta kawai ya fito ya ce ai ahlul kitab ahlul kafi dinnan sun yi laifi ya aka yi gina aka yi gina masallaci akan makabartar su kaga ba wanda ya taba faɗar haka kuma duk wani mai hankali mai nutsuwa wanda ya san ya kamata ya san meye makamar ilimi ba zai faɗi haka ba ya san wani abu ne da wasu suka yi bayan sun mutu su kuma Allah ba zai kama su da abin da aka yi ba bayan su abin da za a kama su da shi shine abin da suka koyar suka kira mutane akai suka goyi baya to wannan kuma za a ci gaba da yanzu duk wanda suke goyon bayan a ci gaba da gina masallatai akan kaburbura in suka mutu aka gina musu aka gina masallaci akan kabarin su to wannan aka tashi tuhuma su ma za a tuhume su tunda su suka ba da wannan karantarwar su suka zuga jama'a suka yi abin da suka yi don haka in sun je lahira dole a caje su da wannan abin da suka yi amma da a ce sun yi ta tsawatarwa kamar yadda muke tsawatarwa din nan malaman sunna suke karantarwa ce kada a yi kaza kada a yi kaza sai wani sai wani kawai saboda kawai gurubi ko kuma wuce iyaka wato bayan bayan tafiya ta yi tafiya wasu su zo su yi abin wannan ba za a kama ba za a kama mutum ba kamar annabi isa alaihi salam kaga mutanen su suna bautarsa suna ce masa Allah suna ce masa ɗayan uku suna ce masa kaza kaza kaga Allah ba zai kona annabi Isa ko ya azabta shi saboda wannan ba illa iyaka dai annabi Isa ya yi wa'azi anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min duni ana subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi ilm in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka antal allamul ghuyub ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد kaga abin da ya faɗa ko san haka kowane ma salihin bawa zai faɗa Allah ce kai ne dan a ƙara kafa musu hujja su san cewa bisa adalci Allah ya kona su ba bisa zalunci ba a gaban su a tambayar annabi Isa kai ne kace da kai da mahaifiyarka a mai da ko Allah ba ba ni ba in ji Allah sai ya ce subhanak sarki ya tabbata gare ka ai ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwa ba ma ya kono li ana kula ma laisa li bihi ba zai taɓa yiwa ba in faɗa abin da ba da ilimi a kansa in kuntu qultu faqad alimta in da na faɗa Allah ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi na san abin da ka san abin da ke raina ban san abin da ke ranka ba saboda haka in na faɗa ka sani ubangiji ya masa wannan tambaya ba dan bai sani bane don ya kafa hujja a kan su waɗanda suka rika bautarsa a nan duniya su san cewa abin da suka rika yi ba a koyarwa annabi isa ba ce ga annabi isa ɗin a gabansu yana barranta wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi lokacin da nake nan ina ganin abin da suke yi saboda haka ni ina tsawatarwa ina cewa ai kaza falan ba tawaffaita ni an da karɓi raina kunta anta raqiba alai kai ne mai kula da su wato lokacin ina nan ni ma ina cewa kaza amma bayan na bar duniya kuma ubangiji kai kasan kai kake ganin me suke yi to kaga wannan shine abin da duk wani salihi zai faɗa idan an yi wani abin da ya ta shari'a game da shi bayansa abin da zai faɗa kenan cewa ya ubangiji waɗannan ba mu muka ɗora su akan abin nan da suke yi ba su dai suka ruɗi kansu ko jahilcin su ne ya ja su zuwa ga haka to shi ne malam ce ko da abin ya mamaye ko ina an samu masu dukufa akan kaburbura allati hiya na min ahli albayt wa ghayrihim kaburburan da yake na salihan bayi ne daga ahli albayt ko wasu ahli albayt fa ala nasi an yuti'u Allah wa rasulahu to abin da yake wajibi ga mutane su yi wa Allah da manzansa da'a wa yattabi'u ma alladhi ba'atha bihi nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama su bi addinin Allah sau da kafa wanda Allah ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da shi wala yashra'u min dinillahi ma lam ya'dhab bihi Allah kada su shar'anta wani abu a addinin Allah abinda Allah bai izini da shi ba domin addini sai da izini ake yin sa don abinda zaka ce addini ne wato gashi nan da'a ce ga Allah kusantar Allah ne to ya izini ake yin shi shi addini Allah bai bar wa kowa yayi abinda yake zaton shine addini ba shine hikimar ya aiko annabawa ya saukar da littafai dan a fahimci menene addini? su annabawa su zo su ce ga addinin addinin nan gashi a cikin littafai da Allah ya aiko mana shi muke muku bayani mu ma ba mu muke tsara abin da muka ga dama ba su kansu annabawa ba wai su suke tsara abin da suke in attabi'u illa ma yuha ilai haka annabi ce ni ba wani abu zan ke bi ba sai abin da aka yi min wahayi saboda ka su ma ba su da iko na su shata wani abu kawai su ce ga wani abu ko ku je ku yi addini ne bayan Allah bai musu wahayinsa ba dole sai Allah ya musu wahayi ya ce to kaza kaza kaza in aka yi ina son shi kaza kaza bana su, so shine za su yi bayani wanda zai zo ya tsara abubuwa ya ce addini ne to wannan yana shiga hurumin ubangiji yana shiga haƙƙin Allah don haka shi addini al-aslu fihi al-man'u abinda duk yake bautar Allah ne to ka'ida a kansa shine ba a yarda ka yi ba illa bi nas sai da nasi inda zaka ce wannan bautawa Allah ne yin kaza akwai lada akwai wato eh, wani wani romo da za a samu a gurin Allah wani ta goma shi daga Allah inda har zaka faɗa haka to dole ne sai da nasi dole ne sai da nasi sabanin abin da ya shafi rayuwa ta dan adam abin da ya shafi abin da ya shafi mubahat da ubangiji ya horewa abin da ya shafi rayuwar duniya ita ita wannan aka hore maka komai aka ce gashi nan wasakhara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an min da abin da ke sama da abin da ke kasa Allah duk ya hore muku ma'anar ya hore muku ya ba ku shi da ku don ku yi amfani ku more shi shine ma'anar taskhiri zaka iya sarrafa abun ka more shi saboda haka sai ya zama al-aslu fil ashiya al-aslu fi al-umuri umuri umuri dunya al-ibaha illa bi nas she a nan wannan ba za ka iya cewa abu kaza haramun ba ne shi kuma sai da nasi ba kawai za ka dubi ka ce ai yin dirka din nan a masallaci haramun ne ko sa speaker haramun ne ko abin nan fanka da take kaɗawa ko kyamara da ake ɗaukan darasi duk haramun ne ba za ka iya kawo wannan ba sai da nasi tunda wannan abubuwa ne da suka shafi rayuwar duniya ba su shafi samimil ibada ba ita ibada tana nan a yadda take sallah a yadda ake sallah a zamanin manzo Allah haka yau waje ba ai sallah a yanzu ba bambanci amma mai mutum zai sa riga wando hula da zai sa babbar riga karamar riga ko ma wace iri ce da zai sa wannan an baka abin a buɗe abin da yake haram kawai shi aka yi bayani aka ce kaza kakka yi shi haram ne kaza kakka yi shi haram ne to in ka cire wannan da aka yi bayani sauran da ba su shigo cikin bayani ba to kamar an an baka oke ne ka je ka ci gaba shi yasa za ka ga ubangiji ta'ala sai ya yi bayanin haram daki daki amma halal ba a yi bayanin shi daki daki a ce abu kaza halal abu kaza halal abu kaza halal sai a dunkule halal amma shi haram sai Allah ya bayyana shi daki daki shi yasa ce wa qarfassala lakum ma harrama alaikum ubangiji ya muku bayanin haramun daki daki amma abinda yake halal ne wa uhilla lakum ma a zalikum sai ubangiji ya faɗe shi a dunkule to do sauran da ba wannan ba ba Allah ci hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum har zuwa ƙarshen aya sai ubangiji kuma ya ce wa uhilla lakum ma wara zalikum in ko cire waɗannan to sauran duk halal na ce sai an yi bayanin halal din daki daki to abun ba zai kare ba zai kare ba ghairu mutanahi littafin ma ba zai dauku ba a ce yanzu sai kaga komai a cikin alkur'ani da ya shafi rayuwa an yi nassi a kansa an faɗi hula an faɗi wando an faɗi riga an faɗi dan makulli an faɗi dan dan an faɗi an faɗi to ƙuranin ba zai ɗauku ba to wannan kuma rahama ce ta ubangiji don a nuna maka shi haram ɗin da ya sha a cikin abin da ya shafi rayuwar duniya haram ɗin ɗan ƙididdiga ne ba su da yawa ba su da yawa dan ka takura ɗan adam a rayuwarsa sai ya zama haram ɗin kaɗan ne halal ɗin su suka fi yawa mubahat ɗin su suka fi yawa yanzu ka ɗauki sitirar da kake sa sai kaga abin da aka haramta maka ka saka baya da yawa shi yasa ba ka ji takura ba aka ce kakka sa alhariri misali namiji kai sa alhariri mace ce za ta sa kai ya sa zahab zinari mace ce za ta yi ado da zahab kai ya sa tufafin da za su ja ƙasa su wuce idan sawu aka nasa masa wasu abubuwa sauran kuma da zai je ya saka duk ya je ya sa duk irin ɗinkin da za a masa ɗinkin pakistan ne a masa india ne a masa indonesia a masa duk ka je a yi ta maka amma a ce yanzu sai an yi ma bayanin halaccin indiya da pakistan da da najeriya da na kudu da na arewa da na waye kaga abin ba zai kare ba to harkar rayuwa sai ubangiji ya buɗe abin sai aka bashi a buɗe ila iyaka aka zana abubuwan da aka haramta amma harkar addini sai aka bashi a kulle sai aka rufe abin da ya shafi addini sai abinda Allah ya ce kaza addini sai ya ce amlakum shuraka shara'u lahum min addini kaga bai ce min duniya ba min ad-din ma lam ya'zan Allah ashe kaga al-aslu fi al-iznu min Allah wannan shine al'aslu aslu asali ka'ida abin da ya shafi addini a samo izini a samo permission daga ubangiji sai ka samo lasisi da ubangiji ya ce kai ka san akwai wani yana yawo yana faɗar wani abu da yake ƙara nuna jahilci da rashin fahimtar, ko dai jahilci ko kuma son zuciya tsarara cewa ai abinda annabi yayi abinda annabi bai yi ba ba shine aka hana ba abinda ya hana shi aka hana wato wannan dan ya samarwa da wasu bid'o'i gurbi ne a addinin kuna kaza me hujjar ku baya da inda zai ce ga Allah annabi ya ce ai ce to ai annabi bai hana ba bai ce ai ba amma ai bai hana ba to kaga wannan wanda ya san addini ko ya yake ba zai yi wannan hujjar ba ko a cikin arba'una hadisan da ake karantar da yara ka ɗauko hadisi na hudu ne ko hadisin aisha na biyar ka ɗauko shi ka ce fassara mun wannan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad fassara wannan laisa alaihi amruna duk wanda ya wani abu addini wanda ba da umarnin mu ba abinda kake akwai umarnin manzo Allah a ciki ya yarda shi ma babu to annabi ya ce fahuwarat ka yadda annabi ya ce fahuwarat ko baka yadda ba shi kaga ba abin da ya shafi addini shi yasa a ruwayar a ɗaya ruwayar ke cikin bukhari da muslim man ahdatha fi amrina haza. kalmar haza din tana nufin fi amrina haza a cikin wani al'amarin namu wato a addini shi kaga abin da bai shafi addini ba abin da ya shafi rayuwa abin da ya shafi rayuwa kuma zaka ga bambanci ba tsakanin musulmi da wanda ba musulmi kowa yana yi dan an san ba wannan ne kurba ba ba wannan ne addini ba shi yasa wannan kyamara irin ta sai ganta a gurin John ka ganta a gurin Mike ka ganta a gurin waye ka ganta a kuma gurin musulmi kaga da musulunci aka mai da kyamara nan har ne ba zai yadda ya dauke ta ba ko ka ganshi a mota ka shiga mota shi ma ya shiga irin ta ko ya shiga ma wacce ta fita ka kyau kaga wannan ba ba addini bane wannan wani abu ne na rayuwa kasam ne mushtarak Allah ya ce wasakhara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an duk abin da yake sama da ƙasa Allah ya hore muku ku more shi sauraka wannan karafuna ne wannan robobi ne wannan menene ubangiji ya hore mana shi dan mu yi amfani mu sarrafa mu more shi sauraka yadda zaka yi gidanka da zaka gina gidanka da plan din da zaka yi duk an ban maka zabi ka je ka yi ƙananan ɗakuna zaka yi manyan ɗaki zaka yi zaka yi mai tsawo ne zaka yi bene ne zaka yi flat ne duk ka je duk abin da ka tsara wa kanka in ma ka ce kai ginin ma ba ba irin na 'yan ƙasa za ka yi ba za ka je ka ɗauko irin ginin cana shi za ka yi ba wanda zai ce maka don me abinda za a hana ka shi ne abinda zai zama cutarwa ga wani la zarara wala dirar kakkai abinda wani zai cutu ko kai ka cutu da shi wannan ka'ida ce amma duk abinda in kai za ka cutu ko in kai wani naka zai cutu to sai a ce a wannan musulunci bai daka cutar da wani ba ko a kyale ka ka cutar da kanka musulunci bai da amma abin da ba za ka cutu ba za ka cutar da wani ba ya shafi rayuwar duniya to musulunci bai bai shiga ciki ya tari lumfashinka a cikin sa ba amma abin da ya shafi addini to sai ka tsaya ka ji me aka ce me ake so ka yi to sai ka yi shine nan abin da mala yake cewa wala yashra'una min wala wala yashra'u min addini din ma lam ya'zan bihi Allah kada su shar'anta wani abu a addini wanda Allah bai izini da shi ba fa inna allaha inna ma arsala rusula wa anzala kutuba li yakuna ad-din kulluhu domin Allah ya aiko da manzanni ya saukar da littattafai dan addini gaba ɗaya zama nashi ne ba ka da wani haƙƙi a ciki da zaka ce ga ga abu kaza addini ne abu kaza ba addini bane shine hikimar aiko da manzanni da saukar da littattafai amma in ya zama na kai ni su kowa da kowa zai iya kirkirar wani abu da sunan addini to ya zama addinin ba na Allah bane shi kadai ya zama na kowa ma yana da tarayyar ya ce abu kaza addini ne a bi shi a kansa wani ma ya ce addini ne a bi shi a kansa shikenan kuma sai a samu sabani shikenan sai rigingimu su fita su ta yawa to shi yasa addini sai ya zama na Allah ne shi kadai shi ne zai ce ga abin da yake bauta ga bautar Allah ne in kai shi ga lada in kai ka saba masa ga abin da zai same ka Allah ke da wannan haƙƙin wal ya'budu Allah wahdahu la sharika lahu kuma su bauta wa Allah shi kadai ba tare da abokin tarayya ba shi yasa ba a bar wa dan adam dama kawai ya je yi tunani da hankalinsa ba Allah ya ba dan adam hankali domin ya kiyasta abubuwa ya gane ya gane cewa wannan akwai maslaha a ciki wannan babu maslaha a ciki Allah ya ba wa dan adam wannan hankalin abubuwan da suka shafi rayuwarsu shi ma ya ya fahimci ya ya kamata yayi kaza ya bai kamata yayi kaza ba wannan duk Allah ya bashi hankali yayi wannan amma duk da haka sai aka aiko annabawa don su rika sa mutane akan hanya don shi kansa ɗan adam din wani lokaci saboda son zuciya wacce za ta iya rinjayar hankalin sai a aje hankalin guri guda sai aiki da son zuciya to in aka bar mutane babu wani abin da suke bautawa ba wani abin da suke jin tsoronsa to duniya ba ta zauna lafiya ba me yasa ga yanzu duk duniya ta rikice ai saboda an aje addinin guri daya amma da kowa yana jin cewa akwai wani wanda yake kallon mu yake mana hisabi yake ake rubuta mana abin abinda kuma akwai rana da za a bujuro da mu a yi mana hisabi don a ce kowa yana jin wannan to kowa sai kokarin tsare haƙƙin dan uwansa ko da za a samu wani lokaci ya dan zame to da an dawo da shi kuma zai da kan hanya ya tsaya to amma da aka manta da wannan ba amma dauke shi da gaske ba har aka wayi gari da yawa ma wasu gani suke nan addinin ma kawai dai kawai dai ana yi ne saboda an tashi ana yi kawai kan ma ka ne kuma a sa ma tsama a sama ido kawai bare dai kawai a ganka a masallaci ana zuwa umara a ganka kaje ko a ganka kaje hajji ko wani abu irin dan shi ma kada surutu yayi yawa amma baka damu da abin ba baka dauke shi wani da gaske ba to irin wannan addinin ba zai tasiri ba a ɗabi'un mutum ba zai tasiri ya canza halayyarsa ba saboda addini ne wanda ba shi da ruhi ba shi da rai mataccen addini ne a zuciyarsa dauke shi a gan shi yana sallah amma al'ada kawai ya dauke ta an tashi wasu a gidansu tun yana karami iyansu suna sallah to shi ma bara ya ci gaba da yi amma in ya dan ma fita nesa inda ba za ku gan shi ba ba lalle ya sallah ba ba lalle ya sallah ba sai ka ga cewa ya ya tunda a lokacin ba wanda yake tsoro ba wanda yake jin kunya ba jin ba tsoron maganar wani ko sukan wani kaga irin wani addinin ba zai canza ɗabi'a ba shi yasa sai ka ga mutum in mulki aka bashi yana zalunci idan dukiya amana aka bashi sai ya cinye idan ya san da ya samu wata kafa da zai murkushe mai rauni sai ya murkushe shi shi yasa sai duniya duk ta rikirkici amma da a ce akwai jin ruhu tadayyun na gaske a cikin zuciya to babu shakka sai kaga canji a cikin rayuwar dan adam to shi amfanin addini a cikin zukata yana sa ɗan adam ya aiki da hankalinsa ya tsaya ya aiki da hankalinsa amma in babu addini to ɗan adam hankalin ma aji shi zai sai rayuwarsa tafi ta dabbobi ma lalacewa sai ya fi dabbobi zalunci ya fi dabbobi ah, rashin rashin gaskiya rashin abin nan shi ya sa Allah da ya tafata ah, yake cewa ulaika kal an'ami bal hum adall lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun haka Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha ga zukata amma ba fahimta da su wato Allah basu ba su hankali amma hankalin baya amfana su ga idanu baro baro amma ba ganin gaskiya ba sa ganin ya dace basa ganin gaske su bi ga kunnuwa falo falo wani ma ya fi naka ya yi biyun naka amma kuma la ya na biya ba sa sauraron komai su ji ba su ji ba Allah ce ula'ika kalli an'ami bal hum adon waɗannan sun kamar dabbobi suke sai Allah ce sun mafi dabbobi don asali dabba dama Allah bai bata hankali ba bari a ce an bata hankali ta ki aiki da shi Allah bai bata wannan ba sannan dabba in tana da bukata ne watakila take in kaga dabba ta ci kayan to tana cikin bukatar ta ne in ta gama tafiyar ta za ta yi ta bashi ko zaki da ake cewa mugun dawa in ya koshi ba taɓa kowa to kaga mugun dawa yadda yake to amma mugun shi baya baya koshi <laughs> shi baya koshi aure haka zai ta ci ne kawai ba magana kuma ba tausaya ba tausayi da babba da karami to wannan rashin addini ne na gaskiya a cikin zuciya da addini yake na gaskiya a cikin zuciya ba zai yi ba zai yi wannan ba ba zai yi wannan ba to shine hikimar da ta sa Allah ya aiko da annabawa da manzanni domin su zama sun kawo shirye da za ta yi wa ɗan adam saiti ya dawo ya rika shiga hayyacinsa kama kala ta'ala was'al man hmm? was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun Allah yake cewa ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu shin banda Allah mai rahama mun sanya wasu alloli da za a rika bautawa wato abinda Allah yake nufi da wasu man arsalna ka tambayi waɗanda aka aiko musu manzanni gabaninka wato ka tambayi al'ummominsu ka tambayi ahlul kitabi ko ka tambayi nasara za su baka ansa daga cikin abin da yake cikin littattafan manzanninsu ba za su ga inda Allah ya ce ku bauta ma wani ba Allah ba ba za su ga wannan ba shine ma'anar was'al man arsalna ay was'al umamahum ka ka tambayi al’ummomin su muminai waɗanda suka yi imani shin akwai inda Allah ta’ala ya ce a bauta ma wani ba shi ba babu wa ta’ala haka Allah ce shara’a lakun minar dini ma wasa bihi nuhan wadda zai auhai ilaika wa ma wasa yana bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura ala al mushriki da ma tad'uhum ilayhi allah yajtabi ilayhi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib Allah ta'ala ce shara'a lakum min ad-dini ma bihi nuhan Allah ya shar'anta muku daga na abin da yake na addini ne abin da yayi wa nuhu wasiya da shi wallazi auhayna ilayka da abin da muka yi maka wahayinsa wa ma wasaina bihi ibrahima da abin da muka yi wa ibrahim wasiya da shi wa musa wa isa da musa da isa an aqimu dina na cewa ku tsayar da addini wala ta tafarraqu fi kada ku rarrabu a cikin sa kabura alal mushrikina da uhum ilai, abinda kake kiran mushrikai zuwa gare shi ya musu nauyi ya musu girma Allah ya shtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib Allah ke zabar da wanda ya so zuwa gare shi kuma yake shiryar da wanda ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ubangiji ta'ala anan yana gaya mana cewa addini shi ya shar'anta shi shi ya tsara addini ba wanne yake tsara ba shi ya tsara wa annabawa duka addini tun daga kan farkon manzo da Allah ya turo ruran ƙasa shine annabi nuhu alaihi salam har zuwa ƙarshen su annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya shar'anta musu abin da yake addini ne shi ya tsara musu kaga ba su suka tsara ba kenan don abin da suka zo da shi daga Allah suka suka karɓo shi ki shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan abinda Allah ya yi wa nuhu wasiya da shi annabi nuhu shine farkon manzo da Allah ya turo doron kasa kamar yadda yazo a cikin hadisin abi huraira da cikin sahih bukhari hadithu shafa'a lokacin da mutane za su je ga annabi adam ya ce ku tafi zuwa ga nuhu shine awwalu rasulillahi fil ard farkon awwalu rasulin ursila fil ard shine farkon manzo da aka turo a doron ƙasa zo su samu annabi nuhu su ce kai ne farkon manzon da Allah ya turo ya aiko duniya kaga annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo da Allah ya turo gabaninsa akwai annabi adam akwai wasu annabawa ma kamar annabi idris duka suna gabanin annabi nuhu amma annabawa ne ba manzanni ba a lokacin mutane suna bisa fitira su ta farko ba su karkace wajen bautar wani Allah ba sai da tafiya ta yi tafiya to a lokacin aka samu mutane sun karkace har an fara bauta ma wasu salihai ba Allah ba ana bauta wa ya uka da ya gusa da nasra da Allah ya faɗa to lokacin da aka aka fara bautar waɗannan abubuwa sai Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salam domin ya dawo da mutane kan hanya ta gaskiya ya hana su bautar wani Allah wallazi auhayna ilayka da abinda muka yi maka wahayi ana nufin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya ambaci annabi Nuhu wanda shine farkon manzanni sannan ya biyanta da ƙarshen manzanni to dan yayi ishara zuwa ga waɗanda suke tsakankanin su suma haka ubangiji yayi musu wahayi haka ubangiji ya musu wasici aka faɗi farko aka faɗi ƙarshe to aka faɗi annabi Nuhu shine farko wannan shine dalilin kaddamar da shi saboda shine farko aka biyo da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine karshe sannan kuma biyo da shi har ila yau bayan kuwa shine yazo bayan annabi Ibrahim da Musa da Isa dan a nuna martabar a nuna darajarsa wancan saboda shine farkon manzanni wannan kuma saboda shine yafi kuwa daraja a cikin su to sai Allah ya ya kawo shi Allah ya ce wa ma wasaina bihi Ibrahim da abinda muka yi wa annabi Ibrahim wasiya da shi kaga ubangiji sai amfani da kalmar wasiya a wajen bayanin abinda Allah ya bawa annabawa a wajen bayanin abinda kuma ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai amfani da kalmar wahayi Allah ce shar'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan sannan sai ce wallazi auhayna ilayka sannan kuma sai saki cewa ma wasaina su sai aka yi amfani da kalmar wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka amfani da kalmar wahayi dan a nuna cewa shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita tafi kamala akan ta sauran shi yasa sai aka yi amfani da kalmar wahayi wanda tafi nuna karfin abin da aka bashi sama da kalmar wasiya don haka anan akwai nuna kamalar abin da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa kuma yake nuna cewa shari'ar sa ita shari'ar da za ta dore ta wanzu har zuwa tashin kiyama ita ce shari'ar da ba za a shafe ta ba ba za a canza ta ba kuma duk inda aka zo shari'a duk wani zamani da aka zo shari'a za ta dace da wannan zamanin babu wani abin da shari'a za ta zo ta ci karo da shi ko ta jefa mutane cikin kunci ko damuwa sai dai in ba fahimce ta ba gaga mutum ya ce shari'ar Allah ta ta sa shi cikin damuwa to bai fahimce ta bane amma ka zauna aka yi masa bayanin ta to zai gane ko kuma a'a mai son zuciya ne ya gane amma dai saboda yana so ya ki Allah to a lokacin sai nuna bai gane ba amma in aka samu aka fahimtar da shi babu shakka in bai gane bane zai gane to Allah ta'ala ya faɗi annabi Ibrahim da Musa da Isa da annabi Nuhu alayhi salam da annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda waɗannan su ne ulul azmi min rusul su ne manya-manya cikin manzanni su ne shugabanni jagorori a cikin manzanni shi yasa aka kibance su da da ambato kamar yadda Allah ta'ala ya ambace su a can cikin ah, suratul ahzab ah? a cikin suratul ahzab Allah yake cewa idza akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa Ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minkum mithaqan ghalidha ubangiji ya ambace su a can a dunkule ce yace wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiy tuna lokacin da Allah ya rike alkawurran da ya ba alkawurra masu karfi daga annabawa wa minka da kai annabi sallallahu alaihi wasallam wa min nuh da annabi nuhu wa ibrahim da annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa ibn maryam da annabi isa dan maryam Allah ya rike alkawari mai karfi daga gare su alkawarin da Allah ya rika shine wanda ya bayanin sa a cikin suratu ali imran wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين kaga wannan shine alkawarin da Allah ya rika daga annabawa duka cewa in Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk su yi imani da shi za su taimaka masa suka yadda suka shaida suka ce sun yadda sun ji sun bi in Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam, to za su yi imani da shi kuma za su taimake shi to shine abinda Allah ta'ala yake faɗa to waɗannan sune ulul azmi minar rusul mafificinsu afdaluhum shine annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan mai bi masa shine annabi ibrahim alaihi salam wanda su bi dinnan su ake kira khalila arrahman kowannen su ana kiran shi khalilur rahman khalilullah bada dayan Allah su kadai suke da wannan matsayi na hulla wanda shine wato kaiwa matuka wajen soyayya sannan bayan su annabi Musa sannan annabi Isa sannan kuma annabi Nuhu alaihi salam waɗannan sune ulul azmi ne Allah ya ce wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul ne Allah ta'ala ya ma annabi sallallahu alaihi umarni da haƙuri hakuri yayi koyi da su wajen yin hakuri ce kai hakuri to waɗannan ne jagororin annabawa duka sune jagororin manzanni duka kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba mun fifita wasu annabawan akan wasu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd waɗannan annabawa wasu mun fifita wasu akan wasu haka ubangiji ya fifita waɗannan biyar akan sauran sannan ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam akan akan biyar din sannan ya fifita annabi Ibrahim akan sauran haka dai ubangiji ta'ala kowanne ya bashi matsayinsa to ubangiji yake cewa ya shar'anta musu addini iri ɗaya ya ce an aqimu dina abinda ya musu wasiya ya musu wahayi da shi kenan ku tsayar da addini addinin nan shine musulunci inna dina inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min musulunci kuma tataccen musulunci shine wanda yake jigon tauhidi yana rike da shi jigon bautawa Allah shi kadai shi yasa duk annabawa suka yi suka hadu akan bautar Allah shi kadai ba tare da hada shi da wani ba babu wani annabi da ya zo da wani abin da sunan shi shirka ne abinda duk annabawa suka zo da shi aslu tauhid ne wato asalin tauhidi ne so nan ba su saba wa junansu ba inda inda aka samu sabani shine wajen shari'a likullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku mun sa masa shari'a shari'ar sa da tsarin rayuwa irin wacce zai bi saboda wata shari'ar sai ta zo ta shafe wata Allah ta'ala ya shar'anta wa yahudu da nasara abubuwa da yawa da aka shafe su a wannan al'umma kuma sai ka samu abin da aka shar'anta musu yanzu kuma aka aka ɗauke shi a cikin wannan al'umma to sauƙi ne wato wani abu ne da can da Allah ya shar'anta wa yahudu saboda saboda zalincin su fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira saboda zaluncinsu. Allah ta'ala ya haramta musu abubuwa da yawa masu daɗi Allah ta'ala ya ce ya haramta musu su kada su amfani da su wa min allazina hadu harramna kulli dhi dhufur wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ikhtalata bi'adhm dhalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun ubangiji ya haramta musu abubuwa da yawa wanda daga baya Allah ta'ala da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka dauke wa al'umma wannan nauye-nauyen shine wa yadawa anhum israhum wal aghlal lati kanat alaihim a sauke musu nauye-nauye da kukumce-kukumcen da suke su wanda Allah ya riga ya sa musu su to ashe kaga shari'ar musulunci da ta zo sauki ta zo da shi ba wai an zo da wani abu da ya fi na da tsanani bane wato wani abu da da can an wa al'ummomin da suka gabata wannan al'umma kuma aka kuntata mata aka haramta mata a'a abubuwa ne da dacin su aka takurawa al'ummomin da suke baya wannan al'ummar sai aka aka halatta mata amfani da wannan abun to anan ne ake shan musulunci da yazo sai ya shafe abubuwan da suka gabata daga cikin wasu abubuwa na shari'un da suka gabata amma a asuluddini wato tushen addini shi shine bautar Allah shi kadai wannan babu wani annabi da yazo da abinda ba bautawa Allah shi kadai ba don haka zamu tsaya anan sai sati mai zuwa insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wanda ya ce assalamu alaikum ya ce malam ni ba dan izala bane amma dalilin jin karatun marigayi malam ja'far sai na gane gaskiya bayan na dawo ka katsina kuma sai na haɗu da karatunka sai allah ya sa na ƙara fahimtar addini da a can baya ni ɗan ƙalaƙato ne amma yanzu ni ahalus sunna ne shi ne nake so a taya ni da addu'a Allah ya ƙara fahimtar da mu yanzu shi ɗan ƙala rasulullahi ne to don abin da ya wuce ya wuce kuma da an yi gaskiya a cikin zuciya an yi gaskiya tun ya gaskiya tsakaninsa da Allah to waɗannan su ne ula'ika yubaddilu ya sayyi'atihim hasanat don abin da yayi a baya mara kyau to Allah zai canza masa shi da abu mai kyau muna fatan Allah ta'ala da mu da shi ya ba mu jajircewa ya ba mu fahimtar mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana kuskure kuskure ne ya ba mu ikon kauce masa a wannan shi zai nuna maka duk lokacin da kake kiran mutane to dole ka tausasa a ka ɗauka duk wanda bai fahimci gaskiya ba ka ɗauke shi kamar mara lafiya ne aka kawo wa likita asibiti kaga duk irin yanayin da mara lafiyar ne yake nunawa yana nuna zage-zage doke-doke likitan nan ba zai biya ta tashi ba shi ma ya rika naushinsa ya kai masa naushi shi ma ya kai masa naushi ya yi masa ashar shi ma ya rama Wani rashin lafiya in ta tsanani to shi mara lafiya gani yake kowa da zai zo kansa ya tsaya makiyinsa ne kuma yana so ya kara masa cutan ne to sai ka ga yana ta doke-doke yana ta tsinuwa to wannan duk ba zai sa a daka ta tashi ba domin ana so ne a samun masa da sauki ana so a bashi magani to haka wanda yake ya kaucewa hanya yana da kyau ka yi masa ta'amuli na wanda ba shi da lafiya to don haka in ka tashi mu'amala da shi sai ka yi kyakkyawar mu'amala zama ka masa kyakkyawar lafazi ka kira shi ka zage shi ka kura masa ashar kakka ce a dake shi a mangare shi a make shi harrikuhu a kakkai irin wannan abinda za ka yi kullum ka tsaya ka bi shi a hankali da lalima da hujja da ka yi magana da hankalinsa to ka rika tattaunawa da hankalinsa kana fuskantarsa da maganganu na hankali to Allah ya so shi da shirya sai ka ga ya gane wannan shine abin da ake so shi yasa ake so a yi abu cikin sauki annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yahudi ne ya shigo ya yi sallama sallama ma zagi ce ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum assalamu alaikum haka ya faɗa annabi ya ce wa alaika aisha sai ta kama faɗa sai wa alaika samu wal halakatu wal la'natu tana ta faɗa aisha annabi ya ce ke me haka ce ya rasulullah baka jume ya faɗa ba baka ji abin ya ce naji ni baki jume na faɗa ba ni baki ji me na ce ba ya ce to a lokacin sai yake mata nasiha ce yana da kyau alaikum bir rifq fa ina rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana ku yi abu a hankali ku bi da hankali domin shi bin abu a hankali duk inda ya shiga to sai yayi wa abin kyau kwalliya abin ya zama mai kyau duk inda aka cire bi a sannu da bi a hankali to kuma sai ya lalata abu kaga mai hude ne kuma ga kalmar da ya faɗa amma ga shi annabi sai ya bi shi a hankali kalma ce ya faɗa wa alaika bai ma maimaita samu ɗin ba cewa alaika abinda ka roƙa min kai ma haka wato ya zo ce samu alaika annabi ce kai ma ya wannan shi kenan <laughs> magana ta ƙare ko shi ne ba zai in addu'a ya masa to ni ma na maka na ce kai ma Allah ya baka abinda ka roƙa in mara kyau ne kaga ba zai magana bai ce ya zaka ce to kaga abu a cikin hankali a cikin nutsuwa to haka yana da kyau ah, wannan kuma ya ce ni malamin wata islamiyya ne sai na yi alkawarin cewa ba zan ƙara karantarwa ba saboda ɗaliban ba su da ɗa'a ga malamai to malayan halatta in cika wannan alkawarin koko ah, menene gaskiyar cewa wasu mata sun sha ruwan wankan gawar ibnu taimiyya to na farko yana da kyau in kayi alkawari kayi alwashi ko kayi rantsuwa akan abin da yake sabaninsa shi yafi alkhairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya rantsi akan wani abu kuma ya ga sabaninsa shi yafi alheri to shi shikenan yayi kafara ga rantsuwar da ya yi, da dawo ya ci gaba da abin da yake alkhairi ne babu shakka karantar da su alheri ne ba su da da'a in kai musu in ka ba su ilimi mai kyau na garta za su zama masu Mai bakon ka kyale su saboda haka dawowa ka ci gaba da karantar da su shi fi shi yafi alkhairi akan ka karantar da su gaba daya musamman watakila yara ne ma kanana wanda suna buƙatar tarbiyya da tarairaya ba su ma malcika hankalinsu ba wasu ma san ciwon yanzu ka rabu da su ba wasu ma watakila daɗi za su ji ko kana yar bulala yanzu daɗi ma za a ji cewa malamin nan mugun nan ya ya tafi ba su ji ciwon karatukan da kake musu ba watakila ba su kuma samun mai musu irin wannan ba ko ba su ji wannan ciwo ba to sai ka dawo ka yi haƙuri ka yi kafara ta rantsuwa ah, sannan ne gaskiyar cewa ah, mata sun sha ruwan gawan ibnu taimiyya ba zan iya tuna wannan ba in kuma har haka ta faru duk wani abu ne wanda kamar yadda muka faɗa a cikin darasi ah, gari gaba ɗaya duk an fito kowa yana kuka yana abin nan da malami da jahili da mai ilimi da wasu ma basu ma gane akidar ba amma dai kuma suna son ibnu taymiya to kaga a irin nan komai ma zai iya zai iya faruwa wannan ba zai sa a kama mutum da laifin abin da wani yayi ba wanda ya ce ina son karin bayani a mai shari'a ta ce dangane da sanya ayoyin alkur'ani a ɗakuna ko a masallatai Ah, Allah ya datar da da mu baki daya abinda na ga wasu malamai suna tsawatarwa a kai, a daina sanya alkur'ani a jikin katanga ta garu ko na masallaci ko na daki ko na kanti saboda alkur'ani wani abu ne da ake san girmamawa a girmama shi a azzama shi yayin da ka sa shi a jikin katanga ka rubuta ko ka sa a jikin wani abu ka liƙa to komai ma na iya faruwa gare shi babu girmamawar da ake so a yi masa shi yasa zan sautari abin da Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen yana fatawa da haramcin yin haka cewa bai dace ba haramun ne rubuta ayoyin alkur'ani a jikin katanga duran da aka zo rushe katangan nan ba haka za a yi ta saran wannan ayoyi haka abin eh haka duk mota da mota an ce katanga ma bare mota da zaka iya fada cikin kwatami da ita zaka katanga ma ta ɗakin ka ko ta masallaci an ce kada ayi wannan wanda yace yana son ƙarin bayani game da ingancin wannan hadisin wallazi nafsi bi yadihi la taqumu sa'atu hatta yati ala an-nas la yadri alqatil lima qutila wal maqtul lima qutila lima qatala wal maqtul lima qutila wannan hadisi sahihi ne zamani zai zo saboda kashe-kashe da zai yawa har a waye gari wanda ya yi kisan bai san saboda mai yi kisan ba wanda aka kashe bai san saboda mai aka kashe shi ba in ko kula kusan halin da yanzu ake ciki duk duniyar kenan ba wai mu ba kadai duk duniyar yanzu ka buɗe tashar talabijin ɗin ka kalli siriya misali ka ga yanayin yadda ake ruwan bama bamai da sauransu mutum yana zaune a gida bai ci ba bai sha ba bai tsokani kowa ba amma bom ya zo ya kashe shi shi wanda aka sa jeho din bai san me yasa aka kashe wannan ba shi wanda aka kashe din bai san me yasa aka kashe shi ba to wannan shine ɗaya daga cikin alamomin tashin alƙiyama da annabi ya faɗa alharju qila wa ma alharju qala alqatl annabi ya ce wa yaksuru alharju kashe kashe su yawa kashe kashe su yawa to kuma kaga kusan gashi na da yanzu ake gani a kullun ka duba labarai magana kashe kashe ne wato kullun abin da zaka yi ta gani kenan adadi ne zaka rika shi mai yawa an kashe kaza an kashe har ta kai tun ana kashe bakwai goma aka da ana kashe talatin yanzu an da ana kashe ɗari ɗari biyu a rana ɗaya wannan wanda aka iya lissafawa ne babban da wanda watakila ma ba a san gawarsu ma ba a ganta ba wannan wanda suka ɓace ma kasu kun san a ka'idar lissafinsu ba a lissafa wanda ya ɓace cikin matattu wanda aka ga gawar aka tabbata gashi ya mutu to wannan shi ake lissafa cikin matattu to kaga wannan yana nuna gaskiyar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa menene hukuncin wanda ya sadu da matarsa tana haila annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi wanda ya tabbata hadisi Abdullahi dan Abbas a cikin sunan Nasa'i da wasu da wasu da wasu daga cikin littafan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sadu da matar shi tana haila zai sadaka da dinari wanda kuma ya sadu da ita a wato tana babin nan zai sadu da ita bayan ta gama haila ba ta yi wanka ba zai sadaka da nisfu dinar to nawa ne dinari sai ka lissafa sai ka ga nawa ne dinari dinari bana kusan wajen dubu talatin ne dubu talatin ko da 400 ne da 80 dinari daya rabin dinari kaga zai zama 10,000 a a a na'am zai zama 15 ko zai zama 15 biyar da da 250 da arba'in ko saboda haka idan mutum ya sadu da matarsa tana haila zai ba da sadakar dubu talatin da hudu da tamanin in kuma bayan tayar jininta ya ɗauke ne ba ta yi wanka ba to wannan zai ba da dubu goma sha biyar da ya ce zan iya rage shekaru na don in samu aikin gwamnati saboda wasu aikace-aikacen tun tun shekarunka ba su wuce ba har su zo su wuce Eh, saboda yanayin kasar wato yana neman har su zo su wuce to ya danganta da aikin in ka iya ka cancanta ka iya to kana iya ragewa in ka iya aikin saboda sharaɗin da aka saba sharaɗi ba ne na gaskiya in dai ka cancanci za ka iya aikin kuma aka sama sharaɗi ba za a baka ba kuma dacin kana nema an hana ka to in ka rage don ka samu ba komai amma baka cancanci aikin ba to bai halatta ba a zan iya aiki a isda bangaren islamic banking na central bank a musulunci saboda kwanakin baya ka ce bai halatta musulmi ya aiki a central bank ba saboda riba ban san yaya bangaren yake ba saboda kaga ba zan iya mafatawa ka je kai ko ka kai ba don na san watakila kai ma daga nesa kake jiyo labarin bangaren sai ka bincika ka tabbatar da cewa shi musuluncin ne musuluncin ne je ka yi ba wani abu amma wannan sai ka yi bincike ni ban yi bincike ba ban san komai a kai ba saboda kaga ba zan iya cewa tafi ba in na maka fatawa na ce tafi shi kenan wani ma ya ji zai tafi wanda kuma ni ba lalle na gamsu da da abin batun da ban san shi ba ba ka yin fatawa akan abu sai ka san shi ba zan ce maka haramun ba ne saboda ban sani ba haka nan ba zan ce maka je ka yi ba amma tun da kai ka san akwai abin da Allah ya haramta na riba aka ce kada ka kai kanka haka kawai a rika ta'amuli da kai da riba to sai ka je ka bincika in ka ga akwai ribar dan yawanci abubuwa da suke ake kira da islamic bank a duniya yawanci ban iya cewa duka ba amma yawanci yan dabaru ne kuma a rage riban ne amma ba wai a kashe ta duka ba a rage mata fa kuma ta daina fitowa baro-baro maimakon eh, tafi ribar kai tsaye gaba gadi gadan-gadan kana ganin ta ribar ce a'a sai a yi mata dan ba haka sai a dan saka wani dan ciniki dan amma in aka bude sosai sai kaga kuma akwai su da kansu suna faɗa cewa in an ce za a yi ɗari bisa ɗari to ba zai yiwu ba saboda haka lazim a ɗan taɓa nan a ɗan taɓa nan a ɗan haɗa wannan a ɗan haɗa wannan saboda samu abin ya tafi to wannan shi ne dai ya wasu suka ce to da babu gara ba daɗi mafsada ana cewa in ba za ka iya murkushe ta duka ba bannan ba za ka iya murkushe ta duka ba amma kuma za ka iya rage mata ƙarfi to rage mata kada ka ce tunda ba zan iya gama da ita duka ba to gara a batta kawai ta ci gaba a'a daman musulunci ya zo eh, li taksiril li taksiril masalihi ko wani izalatil mafasidi wa taqliliha wa li takthiril masalih wa li tatmimiha wa li tahsiliha wato musulunci ya zo domin a kawar da barna ko a rage ta wato in ba za ka iya kawar da ita duka ba amma kuma akwai wani abin da za ka yi kaɗan rage mata zuhuri ta daina bayyana haka duka ko ina da ina ta mame ko ina kana iya rage ta to sai ka yi iya abin da ka yi ka rage ta sauran abin da ya fi ƙarfinka wannan Allah ba zai kama ka da abin da ba za ka iya yi ba ko kuma maslaha ce ka samo wa al'umma maslahar in akwai maslahar kana da hanyar za ka ƙara ta ta yawa to ka ƙara ta wannan shi ne abin da musulunci ya gani da shi na makasit to watakila shi ya sa wasu suka rufe ido akan abin da ake cewa islamic banking amma ba wai duka gaba ɗaya irin yadda alkur'ani da sunna suka tsara bane a akwai wani abu na na riba a ciki amma dai an dan ridife shi haka sama sama so ya danganta ka je kai bincike ka gani in ka ga eh lafiya lafiya zuciyarka ta gamsu shikenan in ka ga a akwai matsala to ka nemi abin da baka da wata baka da wani damuwa a cikin zuciyarka don baya baya da dacewa ka sa kanka cikin rayuwar da kullun kake fargaba anya dai halal ne ba halal ba ne ka girma a haka ‘ya'yanka su tashi su girma a cikin irin wannan ka yi ƙoƙari ka samu abin da aka samu nutsuwar zuciya zuciya ka ta nutsu cewa abin da kake yi daidai ne wannan yana cewa shi ma'aikacin jinya ne wato nas wata rana a wurin aiki sai ya samu likita ya rubuta ya rubuta ya sa wa mara lafiya drip ya sa masa ruwa amma da wata allurar da zai yi a cikin ruwa ɗin sai wai saboda sha'anin aiki da sha'afa da abin da sai bai sa allura a cikin drip ɗin ba sai ya lika masa drip ɗin har ya kare sai ya tuna cewa aikuwa likitan ya ce a haɗa da wata allura to allura a jijiya ake yin ta kawai sai ɗauko allura sai danna ma mara lafiyar na ajijiya kai tsaye kawai haka yana gama mutumin sai mutu to shine yanzu yake cewa to yanzu ya zai yi ya yi kisan kai kenan ko dai mutumin dai kwanansa ne kare wanda kaga ya mutu kwanansa ne kare amma akwai <laughs> kisa akwai kuma wanda ya mutu ai kwanansa ne kare ba ba wanda zai mutu kwanansa bai kare ba saboda kwanansa ne kare kuma kayi kisa ah, sai dai kawai kisa ne ba na ganganci ba duk da akwai nau'i na gangancin amma dai ba za a kira shi kisan kai ba ya dace a ce wato lokacin da ka gaba ka sa ba ka je ka ga rikitan ga abin da ya faru shi kuma ya gaya maka me za ka yi amma ka ɗau allura ka dankara masa haka baka san ko ta yaya take ba babu shakka ka yi ganganci don haka akwai ka fara kisan kai a kanka in ana biyan diya ka sai za ka biya diya akwai diya waɗannan su ne tambayoyin da muka samu da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam